تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يورانا اللي تنين ديغة وتنسفر ألف أريه إدى أربعين بقي هجرية إشرين تقوس كما وتن بقي يوليو دبوبيو دا إشرين دير ميلادية wannan shine darasi na goma sha bakwai da za mu tashi a cikin kitabun tauhid littafin na ƙarshe a cikin sayuwar bukhari wanda daga shi sayi bukhari yake karewa wanda muna ƙarshen hadisi na 7420 wanda idan ba a manta ba gaba ɗaya hadisan da ke cikin kitabu tauhid yana da hadisai 400 da arba'in 45 400 afuwan 200 da arba'in da biyar hadisai ɗari biyu da arba'in da biyar yanzu kuma a zaman maki goma sha shida da muka yi mun yi hadisi ɗari da biyu mun yi hadisi ɗari da biyu saura hadisi ɗari da arba'in da uku kuma akwai babuka hamsin da takwas akwai babuka hamsin da takwas yanzu mun muna mun gama da babi 36 a mun gama da babi 22 saura 36 a cikin na 22 ne muna babun wa kana arshuhu ala alma wa qawluhu wa huwa rabbul arshil azim mun karanta hadisai biyu a wannan babun da suke tabbatar da wannan sifar ta Ubangiji subhanahu wataala yanzu za mu shiga hadisi na uku قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لا عن أنس بن مال عن أنس قال جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أنس لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه قال فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات وعن ثابت وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس قال نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة an karɓo daga zai daga Anas an Malik Allah ya ƙare da a gare shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana Zaidu ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama game da batun matarsa Zainab Zaid ibn Harithah asali Zaid ibn Muhammad ake ce masa amma eh, daga baya da Allah subhanahu ta'ala ya haramta tabanni sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bada umarnin a dinga jingina kowa zuwa ga mahaifinsa shikenan shi ma zai da sai ake komar da shi zuwa ga mahaifinsa to zai biya zo da annabi sallallahu alaihi wasallama yashku yana kawo masa kuka na halin da yake ciki tsakaninsa da matarsa Zainab akan cewa zama yaƙi amma manzala sama ne ba ta shawara ta aure shi kuma ta aure shi kuma sai zanto a yanayin suna ta rayuwa ba su samu daidaito ba to a manzala sallallahu alaihi wa alihi sallam ya fahimci Allah subhanahu wata'ala cikin sa zai aura masa Zainab to kuma manzala sama yana jin tsoron kada mutane su ga cewa ɗansa ya saki mace shi kuma ya aura wani sai ga kaman ko sa shi akai da sai ke ɓoye wannan abin a cikin ba ya san wannan abin ya faru mutane su ce haka sallallahu alaihi wa wasallam kuma tare da sallamawa game da al'amarin ubangiji sai maza Allah ko sallama yake cewa ittaqillaha am ittaqillaha tsoron Allah wa amsik ka zawjak ka ci gaba da rike matarka qala anas sai anas yace law kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam katiman shay'an da a ce manzo kuma yana da ikon da zai rage wani abu ya boye ba sai ya faɗa a cikin alqur'ani ba lakatama hadhihi da wannan batun manzo bai boye shi قال فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ya zama zainab tunda aka yi wannan matsala ta faru tana yi wa tana cikawa mata su ma baki ma'ana tana yi musu kuri sai ta ce zawwaja kunna ahali kunna kudin nan duka waliyanku ne suka aurar da ke mun san babanki ne ke wacce babanta ya rasu kuma ta san waye a kowa an san waye ya ba da auren yace wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat ni ko Allah a can saman saman bakwai daga nan ya aurar da ni wan sabit an karbo daga sabit yake cewa fadin Allah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nas wannan aya cikin suratul ahzab ta sauka ne fi sha'anin Zainab wa Zaid ibn Haritha ta sauka ne akan sha'anin Zainab da kuma Zaid ɗan Harisa ta Allah ya kare da a gare wannan eh, batu a takaicen takaicewa ya zo a cikin suratul ahzab ne lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala yake magana akan mas'alolin auren Zainab bintu Jahash da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita Zainab bintu Jahash makhzumiyya ce ta fuskar babanta Mahaifiyarta kuma da mahaifin maza Allah sallama mahaifinsa ɗaya to sun yi hijira tun farko sanda suka yi hijira tana budurwa ba ta taɓa yin aure ba da ita da 'yar uwarta hamna da ɗan uwansa abdullahi da ɗan uwansa ubaidullah da shi abdullahi tunima ya hijira zuwa habasha shi ke auren ramla matar abu sufiyan ayar abu sufiyan ya mutu a can a cewa ya koma kiristanci amma maganar gaskiya shine mutuwa ya ba koma kiristanci ba don da ya koma da abu sufiyan ya sani da kuma ya soki maza Allah sama da wannan to sai amma kuma sai gashi bai sani inda zai iya suka maza ba har an tambaye shi an taɓa samun wanda ya taɓa fusata ya kuce ya bar addininsa. sa kaga in abu sufiyan zai manta wani abu da ba zai manta wannan ba ya ce ba a taɓa samu kuma lokacin da aka yi wannan lokacin da a lokacin da wato 'yan gudun hijira sun ma kusa dawowa ba wai kin manzo Allah yana maka ba ne. wanda inda daga gaske ne shi Abdullahi bin Jahash kirista ya zama da na labari ya yatsu an sani da suka dawo Madina sai ya zama ita na bintu saboda darajarta da matsayinta ana neman aurenta ta aiko hamna ta gaya manzala sama manzala sama ke cewa to shi da zai bata shawara da ta aru zaidu shi kuma zaidu asalinsa bawa ne amma bawa ne na fin ƙarfi saboda mahaifiyarsa shi yana da uwa da uba tsantsan balarabe ne to mahaifiyarsa ta tafi irin ganin gida to kuma sai aka rashin sa'a ko da ta isa ganin gidan ana tsaka da rikici tsakanin ƙabilarsu da wasu makwabta kuma sannatar je gida sai aka kawo farmaki da aka hawa farmaki sai aka ci ganima sai aka haɗa hadda ɗanɗanta kuma kenan tsautsayi ya faɗa musu sun zo ganin gida kuma tsautsayi ya faɗa an yi faɗa har an tafi da ɗanɗanta dole aka ta koma ta gaya baba aka haƙura shekara da shekaru da aka kawo shi aka kaɗa masa ƙararrawa aka sai da shi a matsayin bawa to sai shi zaidu sai ya abin nan sai masu yi kulawa da khadija dukiya suka gan shi suka kyautata yanayinsa suka siye shi suka kawo khadija khadija ta mallake shi a matsayin bawa bayan sun aure da manzo su ma ta dauke shi ta ba manzo Allah shi kyauta wata rana wani daga cikin mutanen garinsu sun zo makka katsam sai da zaidu ya duba ya duba ya tabbatar zaidu ne sai a'a kai ba kai ba ne ya sunan ka yace ce ka shikenan a ina kake ji inda yake sai ya koma ya kai rahoto shikenan da baffan zaidun da baban zaidun harisata suka ɗauko dukiya suka to da shirin cewa ko nawa ne za su fanshe shi ilaikwa da suka zo manzala sallama aka ce to mun ji an ce kai mutumin arziki ne kuma kai ke riƙe da ɗanmu gashi gashi manzala ce to a kirawo shi a tambaye shi in ya yarda zai bi ku ko sisi ba na bukata aka kira zai da ya ce wallahi ba yadda za a yi in bar hannun wannan bawan Allah tare da irin kyauta ta min da yake aka zai da ya zaɓi ya zauna a jan sa'a to mazala da ya ji daɗin haka a lokacin a al'adance za ka iya cewa wani ya zama ɗana zan gaje shi ya gaje ni sai maza Allah ya shelanta cewa to zaidu ya zama ɗana sai ake ce masa zaidu bin muhammad sallallahu alaihi to har aka zo madina ana ce masa zaidu bin muhammad to kaga yanzu manzala sa zai aurar da ɗa tunda da ba shi da ɗa namiji wanda yake da rai to sai Zainab bintu Jahash sai manzala ba ta shawara ta aure zai to a zahiri inda ba dan umarnin manzala sa ba da tunani ba zai kai ta aure shi ba saboda ita ya ce kuma mai daraja shi kuma ba ƙoni bararren bawa wannan social incompatibility din rashin daidaito na yanayin tsari na zamantakewa da mukami da matsayi ya sa dama mata sun fi son su wanda yake daidai da su to shi kuma zaidu maza Allah ya nuna masa wannan alfarma ita kuma zainab take ta karɓi umarnin maza Allah shawara sai amma ta karɓe ta a matsayin umarni to amma maza Allah salama ya so mata alheri ne shi ma ya so masa alheri amma bai ce musu wai in kun yi aure ba ku samu damuwa ba kenan aka yi musu addu'ar zaman lafiya to kenan suka ci gaba da zama har ma Allah ya saukar da aya yake cewa wa maka na lil mu'minin wala mu'minatin idza wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'ti Allah wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina baya dacewa ga mumini namiji ko mace idan Allah madaukakin sarki da manzansa suka yanke hukunci akan wani al'amari ya zama sun ce su ba zaɓinsu suke so ba ba zaɓin Allah suke so ba suna son zaɓinsu ne na ƙashin kansu wannan da yawa daga cikin malamai suka ce wannan ta sauka ne akan zaidu Ɗan harisa ta Allah ya ƙara yadda a gare shi da zainab bintu jahash a lokacin da mazala sallama ya nema masa ita ta karɓi shawarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar kuma suka ci gaba da zama Lai ɗan Abbas yake cewa manzala sallama ya ce ah, da Zaidu ah, eh, inna ah, inna Rasulullah sallama inna Rasulullah sallama in tsalaƙa yakhtuba ba alafata ta Zaid ibn Harithata fa dakhala ala Zainab bint Jash al-Asadiyya kurke suna cewa bayan abin ya bayan abin da ya faru ya faru ne sai manzo Allah sallama zo Allah ya aura masa Zainab ya Allah ce ittaqulul ladzi an'ama Allahu alayhi wa an an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhsha lokacin da ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama kake cewa lillazi an'ama Allahu alaihi wa an an'amta alaihi ga wanda Allah ya masa ni'ima ai allazi a'taqahu an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa an an'amta alaihi bil itq Allah maɗaukacin sarki ya masa ni'ima da musulunci kai kuma kai masa ni'ima da ‘yanci, ka ‘yanta shi. An'am Allahu alaihi wa an'amta alaihi. Lokacin da kake gaya masa kake cewa amsik alaika zaujaka, wattaƙillah, ya kai zaidu. Inda kun san aka samu social incompatibility, aka samu rashin daidaito. mace ta ƙi amincewa ko miji ya taimu yin abubuwa ƙarshe takan huce iya yanayin yadda za su har sai ta kai wani ya kai ƙara to zaidu ya kasa samun jin daɗi da daidaito na zamantakewa zai gaya mu sa to wanzala sai ce to ina baka shawara ka ci gaba da zama da matar ka zainab kar ka sake ta ka ji tsoron Allah ya kai zainab amma Allah ya yi manzon Allah sama wahayi cewa zaidu zai saki zainab sai kuma za ka aure ta to shi ne Allah yake cewa wa tukfi fi nafsika mallahu mubdi ya annabi sallallahu kana koyewa a cikin zuciyarka abinda Allah ya maka wahayi a gare shi cewa zai sake ta kai kuma za ka aure ta wanda kuma Allah zai bayyana abin kai kasancewa ma'ana yanzu boyewar da manzala ake yi ai ba a ba shi dama ya bayyana ba kuma ba a gaya masa cewa lokaci ya yi ba amma yana fargaba da tsoron faruwa abin an fahimta saboda kaddara ce ta ubangiji ita kaddara kauniya ba laifi ba ne don kaji tsoronta mutum ne an zo za a masa allura ya dai san dole dai alluran nan sai an yi ta amma kafin a yi ta nan sai ya ce ɗan dakata dakata sai ji tsoro ɗan dakata ko dole da karshen ta dai sai an yi ba zai hana ba wannan kaga abin mutum ya yaka ba za ka ce masa dan me ba ɗabi'a ce ta dan adam to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama idan Allah ya aiko shi da sako bai taba koyewa ba ko akan menene sakon bai taba koyewa amma kuma duk da haka kamar yadda ka sani la suma yana sha'awar in zo da sakon ya kawo a shi ma baya son mutane su tanka masa na ɗan adam yana so abu Allah yana so in ya kawo a karɓa Allah zai ɗarɗar Allah ya sa in ya faɗa a karɓa ko da iya wannan ɗarɗarɗin ai ya kai a cewa takshen nas amma ba wai yana jin tsoron wani zai iya masa abin da Allah ya masa kwata kwata wanzu Allah ba haka yake idan kana ɗarɗar cewa to kuma ɗarɗar ɗin ma za ka iya masa fassara mai kyau saboda ɗarɗarɗin da yake kan mutane su shiga cikin garari domin ƙila kar a je a samu wani mai ɓarɓaɗiya ya zo ya aibata abin da Allah ya kunta shi akan manzo Allah ya halaka manzo Allah kuma yana jin tsoron wani ya halaka ya so to shi yasa wa takshan nas wasu kuma suka ce a annasu allazina yakhshahum annabi sama humul munafiqun munafikai ne manzo Allah ba saboda ba ma ya san ba za su karɓa ba kuma yana jin tsoron kar su je su ɗauki magana ta ƙarya su yi amfani da wannan yanayin su ɗauki magana ƙarya su dinga yaɗa ta su je su fitini wasu su hana su yi imani ai an gani an fahimta ko to ai wa takshan nas wan nasu huna humul munafiquna an yatahaddathu bima hadatha min anna an sallallahu alaihi wasallama amara zaidan an yi tsallika zaujahu wata zauwaje minha wa haza arun inda su a wajensu suna ganin kamar ka ce da ɗanka saki mace in aura wannan aibi ne da sai Allah ya zo ya gyara abin ma ba ma magana ɗama a cikin al'amarin tukuna wa takshan nasa wallahu a haƙƙo an taksha ka da su fita batunsu Allah maɗaukacin sarki shi ya fi kamata dama a tsoronsa kuma dama kai shi kake tsoro falamma qada zaidun min hawataran to da zaidu ya gama zaman aure da zainabu abinda isa daga cikin hikimomi wallahu alam na cewa qada zaidun min hawataran da an nuna maka cewa bisa ratsin kansa ya sake ta saboda ai misali ko a yanzu a rayuwarmu ta yau da kullum idan ka sai madara ta gwangwani ko ka sai lemu sai ka buɗe kwalabar leman nan sai ka sha leman ka gama sai ka tashi ko ka ɗau kwalabar ka ajiye ta a gefe guda sai ga wani ɗan gwangwan a gefe ya halatta ya zo ya ɗau kwalabar nan ko bai halatta ba ya halatta mana tunda ka gama abin da za ka yi ita ka aji ba yau ka mayar da ita da haka ba sacewa ba ta yi ba da za ka je kai kararsa a kotu a lokacin ya satan min kwalaba shi kuma ya ce a'a ina zaune ne na ga ya jefar da ita a wani waje wanda wurin ba nasa bane ba nawa bane da a ce jaka ce da shi sai ya wurga ta cikin jakarsa to zan ce bai gama da wannan kwalabar amma tun da wannan wajen asali dama yarda abubuwa ake a wajen ya wurga ni kuma da na zo ban samu wata doka a gwamnatance da ta ce min in na ga abu a wurin kan ɗauka ba ba a rubuta ba a aje ba da haka dole za ka rasa kes nan an fahimta to sai aka yi wani wani salo na zance wanda yake da manufan nuna maka cewa abin nan ya faru ne bisa ra'ayin zaidu na raɗin kansa sai aka ɗau mace kamar wata aba ce da ake amfani da ita sai aka ɗau cewa kuma rabuwa da mace zai iya faruwa ne in an tilasta maka zai iya faruwa ne kuma in kamar ka gama abin da za ka yi ka gama ka sallame ta to sai aka ɗauke ta kamar wani abu ne da za a iya yin amfana da shi to dama kuma ƙa'ida in ka gama amfani da abu ya za ka yi da shi sai ka ajiye shi sai ka bi irin tsarin da ake bi na wannan abun to shi ma kaza zai dimina watsaran bayan zai zaidu zaman aure ya ƙare in ka tashi haka za ka ce bayan zaman aure ya ƙare tsakaninsa da zainab ji hashi. Allah ce na ka ha sai muka aura maka ita to yaushe muka aura maka ita Ba a da an qabat iddatuha bayan ta zo ta yi idda ta ƙare saboda a tafiyar da abin a bisa tsari na shari'a don kawo wani ma ya ce an yi wani abu daban to a lokacin nan zawaji naka ha sai maza Allah sama ya ce muka sai Allah ya ce sai muka aura maka ita me yasa aka yi haka sai Allah ya ce a zawaji naka ha likai la yakuna ala almu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara min yaka ne domin kai annabi sallallahu alaihi ka ci gaba da zama hujja yin auren da kai din akwai hikima domin aurenka da Zainab din ya zama hujja na lalata wata al'ada da ake yin ta a da wata ba Allah ne ya saukar da ita wata al'ada ce shine idan kana da ɗa dama su ma a laraba a wajensu mutum ya tun kafin zuwa musulunci mutum ya auri matar ɗansa wato abun kunya ne shi ne abin da basura yake cewa abomination abun kunya ne kuma in ba a wasa ba an dinga ya maɗi da mutum kenan kasuwa kasuwa to haɗɗan da ka ɗauko ka shigo da shi gidanka ka ce wannan ya zama ɗana wannan shi ma abomination yau abin kunya ne dan da kai adoptin almutabanna alwaladul mutabanna to yanzu shari'a da ta zo sai ta ce eh na yadda a ci gaba da zaunar da wannan mutum ya auri matar ɗansa haram wa halailu abna'ikum allazina min aslabikum haram ne amma da shar'i ɗan sai ya zama min aslabikum daga tsatsanka ya fito ba wanda ka mai da shi ɗanka amma wanda ka mai da shi ɗanka an yi kansilin shi ya in ya sake ta ka iya aura ma an ka saka zai iya aura to kai la kuna alal almu'mina harajin dan ya zama ba laifi bane ga mu'minai fi azwaji adiyaihim za su iya auren matan ‘ya'yan kara, ɗan da ka riƙa na kara ya zama ɗanka na kara ba ɗan da ka haifa ba, don ya saki mace za ka iya aura, don ya mutu za ka iya auren masu. ka bar min wa tara amma abinda ba a yadda ba abinda zai zama abomination ya zama kai zaka sa shi ya sake tandanka a wani a in shi bisa ratsan kansa ya yadda ya sake ta ko suka yi rikici ko wani abu maka mutaka to kai kuma za ka yi a wani wa kana amrullahi maf'ula Zaka nan da Allah ya ce zawwajnaka ha muka aura maka ita to da shine Zainab take cewa ubangiji min fauki sab'i samawa to Zainab nan ta ce ubangiji ya aurar da ni zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama min fauki sab'i samawa daga can saman saman bakwai dalili ne da yake nuna cewa a Allah madaukakin sarki yana sama kuma can saman saman bakwai wannan abu ne da dalili na alkur'ani ya tabbatar da shi ne da Allah subhanahu wata'ala ya fada a wurare daban-daban a amintum man fis sama'i an yakhsifa bikum al ard fa idha hiya tamur am amintum man fis sama'i an yursila alaykum hasiba man fis sama'i fa in istakbaru fal ladina 'indahu yusabbihuna al-layla wan-nahara istakbaru fal ladina فمن استكبروا فالذين عنده يسبحونه بالليل والنهار وإن تكي ورنسا سواء تكي ورنسا ملائكوني wannan dalilai na ƙur'ani da yawa suna nan da suka tabbatar da cewa ubangiji ya sifanta kansa da cewa yana son wasu sai a ba haka ba ne mu ɗan ƙara wani abu ai man ma sama'i mulkuhu mu ce a'a mulkinsa ai mulkinsa a sama yake idan haka ne me hikimar a zaɓi sama a ce mulkinsa a sama yake a ƙasa kuma mulkin waye mulkinsa ne in haka ne kawai da sai a ce sai a faɗi wani abu da za a fahimci sama da ƙasa ne. inda maganar mulkin ake yi to da sai amfani kamar can wa huwa allazi fis sama'i ilahu shine abin bauta a sama wa fil ardi ilahu shine abin bauta a ƙasa ko lahu mulku samawati wal ard amma man fi sama'i idan kana so ka tabbatar min da cewa mulku ake nufi to sai ka fara kawo mun dalilin da zai sa ba zan tabbatar da cewa zatinsa ba ne kuma dalilin ya zama ko dai nassi sahihi sarihi ko kuma hujja ta hankalin da za ta hana faruwar wancan sai suka ce to ai muna da hujja ta hankali hujja ta hankali shine yanzu ka ce Allah yana sama to baya ƙasa kenan sai mu ce to ai kai ɗan adam ka sani wanda in yana waje kaza to baya waje kaza shi ko Allah ai baka taba ganin sa ba tunda da kansa yace yana sama mu bar shi a sama kasafa sai mu ce kai dai ba za ka ce kasa ta hukunta buran ubangiji ba kuma a hankalce ma siffanta ubangiji subhanahu ta'ala a sama shine tabbatar masa da ɗaukaka domin kai dai yanzu da kunya tunda ba Allah ne ya faɗa ba ba za a shi wani faɗa ka ce Allah a cakuɗe yake da halittunsa ko ba haka ne, ba za a ce a cakuɗe yake da halittunsa ba hankali sai ya fi saurin gane in aka ce daban yake da inda halittunsa suke to an ku har zai zama daban yake da inda halittunsa yake take to ko da nasi bai zo ba kai ka san sama ita tafi dacewa ko ba haka ne. sannan bugu da ƙari ga dalilai a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga hadisin jariya wani ya kwada wa kuyan samari sai daga baya zo yana dama ya zo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ya kira wuta dan a ga shin me za a yi a sama wannan mafita sai ce ke baiwa Allah ana so a sa a yanta ta ne amma sai an tabbatar da musulma ce ko ba musulmi mumina ce ko ba mumina sai Allah Allah ce ayin Allah sai ce tisama ina Allah ta ce yana sama waye ni ta ce kai ne manzan Allah sama maza Allah ce to kawai 'yantata. Muni mumina ce ana ta ci a ‘yantata ta a shekenan da ta yi saƙo da mai manzan Allah zai ce ba a sama yake sannan hatta ma da Allah halki ɗan adam ya sa tunaninsa kawai Allah a sama yake ko zai yi addu'a da ya ɗaga hannunsa zuciyarsa ina take yi sama kurma da bai taɓa jin komai ba da daidai wanda baya magana idan zai ce Allah yake nuna sama saboda haka ba wanda ya taɓa zaunar da kuraman duniya ya musu daura ya koyar da su ita in za ku ce Allah ku nuna sama amma da baturan kurma da beraban kurma da bahaushen kurma da fulatanin kurma da kurma ɗan tana da kurma ɗan indiya da balaraban kurma duk kuraman duk duniyan nan in za su ce Allah ba wani kurma da yake nuna ƙasa ko ya nuna dama ko hagu kawai a yaren kurame in an ce Allah ina ke nuna sama yawwa ko yara ma in aka faɗa sai su ce Allah yana sama kai hatta wa'inda ba musulmai ba ma hatta arna ma a irin halittar da Allah ya mutu a zuciyarsu sun taso sun san cewa su da ba su yadda da Allah ba amma za su magana Allah ko fir'auna da annabi Musa annabi Musa ya taba ce masa Allah a sama yake a dukkan labarin da Allah ya bamu amma da fir'auna ya fusata ta yayi ya hama nubni li sarhan ya kai hama na gina min bene la'alli ablughu al-asbab ina so in tattaka matattakala wani zai iya cewa ai matattakala ginin kasa ne sai ya ce ne asbab as-samawati a'a ina nufin matattakalar sama fa aqtali a ila ilahi musa in je can sama in je in taro da in taro ubangijin annabi shi kansa ma ya ji Allah <laughs> abin ne wa inni la azunnuhu kadiba to wannan kaga kenan dalilai sun tabbatar da cewa Allah yana sama to sai su ce to shikenan mun ji yana sama kun ce yana sama ko to ai saman halittar ta yi ai saman halittar ta yi lokacin da babu saman kuma yana ina sai mace to ai da muka ce fissa sama yana sama ai ita kanta saman akwai halittu a ciki ai ba a cakuɗe yake da halittun sama ba ba a cakuɗe yake da halittun sama ba dama saman da ubangiji yake tun kafin a samu wannan sama domin aka ce sama duk abin da yake yake yake ya huce kanka sunansa sama an gane kullu ma fau kullu ma alaka fa huwa sama'u tun daga gaban kanka nan sama ne can ma sama ne can ma za ne za a kai saman bakwai an an kai saman bakwai to an gama da inda Allah ya bada labarin ya halitta ko manzala sama an huce da shi wannan saman bakwai domin a saman bakwai ya ga annabin Musa to ita kanta sidratul muntaha ta huta saman bakwai ko ba ka ba ita kanta aljanna a san saman saman bakwai take ha Arshin rahman shi kuma al'arshi yana can saman saman bakwan ubangiji kuma ya daidaita akan al'arshi daidaito da ya dace da shi kuma shi ubangiji ba wai daga baya ne ya daidaita ba dama can a haka yake tun ma ba tun babu babu da haka dama can Allah yana nan akwai shi tun babu akwai da aka zo aka yi akwai aka san ma akwai ɗin sai kuma aka ma gane aka ƙara gane cewa akwai Allah sannan akwai lokacin da zai zama babu akwai ɗin kuma Allah zai ci gaba da zama haka ma nasir kabara a cikin waƙar sai ke cewa Allahu ɗai Allahu ɗai Allahu ɗai Allahu ɗai da yaro akwai ka kasan akwai ka na'am akwai ka kamar akwai domin akwai ka kasan akwai da ba akwai da babu kai ko domin ka san ka domin akwai ka kasan akwai da ba akwai da babu kai kai malin sha'an shine ita akwai din da ake cewa akwai Allah to tun kafin ta zaka ta cewa to kafin sama to in zaka daka ta hankalinka shi za ka ba wa aiki ya dinga lalubo maka abu to ita kanta akwai ɗin ai akwai sanda babu ita to sanda babu ita ba Allah kenan kuma wannan akwai ɗin da muke faɗa a kowane yare maujudun qabla wujudi ya sayadhallu maujudan hina la wujud he was there wanda ya was no there And he is there when there is there, and he will be there when there will be no there. He will forever be there. Kowane yare ka tafi kowane yare dai a haka za ka yi bayanin kuma haka za a gane, ba wani muni hausawa muke wannan bayanin ba. To, ah, Allah ya mana afuwa, wato, ina ta so mu dinga zurawa da gudu, amma kuma bayani akan tauhidi shine asasi. wato ya zama wajibi a tsaya a fahimta domin ita ce aƙidar ai ganewar da fahimtar da amincewar da zama a kai shine magana aƙidar ba wai ka ringa kwalliya da suna na wani abu daban ba kuma babu inda ya dace a ɗau aƙida da ta wuce kitabullahi wa sunnatu rasulullah to kaga dai gashi Zainabu da kanta tace min fawqa sab'i samawat yana can saman sammai bakwai ah. to gashi kuma aka ce wa an sabit sabit din shine albunani wanda yake rawi an anas to amma shi sabit anan sai kawo ruwayan mursala wa an sabitin wa tukfi fi nafsika nazalat fi sha'ani zainab binti harisata ya sauka akan al'amarin zainab binti harisata Allah ya kara yadda a gare ta kaga shi da kansa ya faɗa ba bai rawaito daga Anas ibn Malik ba amma wannan irsalin ya zo mausulan ta hanyar ya'la ibn mansur an hammad ibn salamata an sabit an anas ibn malik cewa anas dan malik da kansa ya faɗi cewa wannan ta sauka akan sha'anin zainab shi kuma anas sanda aka yi auren zainab yana da wayo yana gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan in har tunda har anas ya san an yi to to to to to wannan ya tabbata domin kawai da yake cikin sahihaini yake cewa ana a'lamun nasu bil hijabi wa biman nazala bi na fi kowa sanin al'amarin hijabi na fi sanin kuma akan wa aka fara saukar da hijabi ya ɗauko kissar auren Zainab bintu Jahash Allah ya ƙara yadda a gani shi ya zo kuma a cikin ruwayar Ahmad ibn Abda shi ma mausulan al-Ismaili a cikin mustakhraj ya rawaito shi ta hanyar Muhammad ibn Sulaiman an Hammad ibn Salamata an Sabit an anas ibn malik radiyallahu anhu isnadin wannan hadisi al-imam al-bukhari Allah ya kansa da rahama ya rawaice shi yace haddathana ahmad shine ahmad ibn muhammad ibn abi bakr al-muqaddami ahmad ibn muhammad ibn abi bakr al-muqaddami shaykh al قال حدثنا محمد بن أبي بكر وكما أغافرتيني أحمد ba shi ne shi Muhammad ibn Abubakar al-Muqaddami din daban ibn Hajar abin da yake cewa akan Ahmad din nan sai ce kazalil jami duk su hani? su asili su karima su abu zar alharwi dukkansu da waɗanda suka rawaito ba shi ratan an al-bukhari da waɗanda suka rawaito da wasiƙa dukkansu kowa ya rawaito wannan isnadin ne an tsala na ahmad ghairu mansub amma ba a faɗi ko ahmad ɗan waye ba sai ce amma alkalabazi kalabazi abu nasr ya ce ne Ahmad ibn Yasar al-Marwazi sunansa Ahmad ibn Yasar al-Marwazi Ahmad ibn Yasar al-Marwazi shi kuma al-Hakim an-Naisaburi yace a shi Ahmad ne ibn Nasr an-Naisaburi wanda yazo a cikin isnadin hadisin a suratul Anfal da sai kuma mutum na biyu shine Muhammad ibn abi bakar al-muqaddami abu abdullahi al-thaqafi al-basri sai hamad ibn zaid an hamad shine hamad ibn zaid ibn dirham al-azdi al-jahdami abu isma'il al-basri ya rasu 179 an sabit shine ibn aslam albunani sabit ibnu aslam albunani Allah ya kare Allah ya ji kansa da rahama shine yafi kowa nagarta a cikin almajiran Anas dan Malik inda za a yi riwaya a wajen Anas shine asbatun nasi an Anas ya rasu 123 shekarar da Zuhri ya rasu ko kuma 126 ko da bakwai shi sabitul bunani kenan ah, an Anas shi kuma Anas ibnu Malik ibnu Nadar ibnu Damdam ibn zaid al-ansari al-basri abu hamza uh, sahibu rasulullahi wa khadimuhu ya rasu shekara ta 90 ko kuma 93 Allah ya kare da a gare shi Anas ibn qala rahimahullahu ta'ala haddathana Khalid ibn Yahya qala haddathana Isa ibn Ahman qala sami'tu Anas ibn Malik radiyallahu anhu yaqulu nazalat ayatu al-hijab fi zainaba binti hashin. وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء أنكر قودك أنس إيشي تشيوا wannan aya ta hijabi ta sauka ne akan Zainab ɗar Jahash Allah ya ƙara yadda a gare ta ayar hijabin kuma ita ce dai a cikin ayoyin nan da karanta kun san lokacin aka yi ta bayani akan bayan wa ittaqul sai aka ce ma kana ala annabi min harajin fi ma farada Allah la sunnat Allah fi alladhina khalaw min qabl wa kana amru Allah qadaran maqdura alladhina yuballighuna risalati Allah wa yakhshawna wa la yakhshawna illa Allah fa kafa billahi asiba ah, ma kana Muhammadun sallallahu aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هل إذا عند الله مدعوك سلتركي كما كان أكان وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق kuma abinda isa saboda mazala sama bayan an daura auren Zainab din to ya kira mutane walima wa at'ama alaiha yawma idhin khubzan wa lahama ya kira walima yasa aka yi masa gurasa ta alkama kuma aka zo da nama a wata ruwayar ma da haisa to sai yasa aka kawo sufura akwai abin da ake cewa sufura shine in an ce sufura shine taron mutane da suke cin abinci a ƙwarya ɗaya kamar yanzu a shimfiɗa leda sai a kewaye wannan ledar ko a shimfiɗa faranti sai a kewaye wannan farantin to yanzu ledar da ake cin abinci da ake cewa sufura maza Allah ya ce to li ta'allaq minkum asharatan ashara kowace sufura mutum goma goma aka tattaru mutum goma goma maza Allah ya sa aka ka abincin aka wawwatsa haisa din da da da da da da da da da mai sannan kuma da nama da gurasa abincin da aka zo da shi din amma sai gashi sun mutane sun fi mutum ɗari uku, sun cika gidan kuma abincin ba shi da yawa sai da aka ci aka ci aka ci aka ƙoshi kuma sai gashi kowace sufura an rage manzala ya ce da anas ajiya a ɗebo abin da ya rage anas ya ce ni dai ba zan iya gane wanne ne ya fi yawa sanda na ce ɗebe wanne ya fi yawa ko sanda na zuba saboda mu'ujiza ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da aka gama to sai abadadin sahabbai su tafi saboda munna an zo gidan manzo Allah sama sai kuma aka zauna aka ci gaba da hira sai a zakulo wannan sai manzo Allah kuma yana so ya shiga ɗakin amaryarsa sai manzo Allah ya shiga ya fito abin ya dame shi amma ba zai iya ce musu ku tashi ku fita ba saboda karamci irin nasu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabiy ya ku mu'mine ku daina sare shiga gidan annabi sallallahu alaihi kawai da ka tashi ka kana waye gari ka taho gidan annabi sallallahu da kai tafiya ka da ka fado gidan annabi sallallahu a'a in kun zo ku tsaya ku jira shi a inda kuke haduwa da shi masallaci ba kawai da ka fado ka fado wa manzo Allah gidan illa an yu'zana lakum ila ta'ani sai dai in manzo Allah sama ya gayyace ku yace ku zo akwai a cin abinci a gidana wannan ba laifi shi ma in maza Allah ya ce a zo za a ci abincin rana to karka taho tun da safe kana jira a gaban ka za a dora sanwa hatta da har a zuba abinci a'a idan aka ci abincin rana to ka bari sai lokacin abincin ranan ya zo sai ka zo ghaira nazirina inahu ba wai za ku zo ku zauna ku jira abincin ya nuna a gaban ku bane walakin sai dai idza du'itum in aka gayyace ku fadkhulu fa iya shiga ku ci abinci wai ya fa'intum in an gama cin abinci fa fanta shiru kowa ya kama gabansa wala musta'anisina li hadithin kar ku zauna kuma kuna ta ebewa kowa kuna kanku cewa da hira wannan haramun ne inna zalika domin a zauna a ta hirar nan yu'zin kana yu'zin nabiya yana cutawa manzon Allah sallallahu alaihi saboda manzon Allah mutum ne mai yawan ambatan Allah to in kun zauna kuna hira in zai nafila kun hana shi nafila kuma hatta bayan Allah ma akwai mutanen da in ka je ka ziyarce su to kamata in ka je ne ka yi musu ziyara ka gaishe su to ziyarce su gaishe su tabbatar lafiyar su lau dan lura da abin da za ka lura da shi ka ce to dama na zo in yi ziyara ne Allah Ubangiji ya saka da alkhairi Allah ya ƙara lafiya in ka ma zo da ɗan wani abu na hasafi ka ba su in kuma baka zo da shi ba har kuma ka zo ka zauna balle yadda ake wa malamai sai kawai wani ce a kar maka Allah da Allah ya she kake gida zan kawo maka ziyara sai ka bashi lokaci sai yau. normal yawanci malamai suna suna da library suna da wani in ya zo i zauna to fa ya taho ne yayi ni tare da shi. wani ma in ya ga an ɗan yi jinkiri ba ka shayi ya ce aukala ina irin wannan ɗan shayin na kure da kuke ɗan kawowa sai ka shiga ka nemo shayi kasa, sa ba ɗan leman tsami yadda ba ka aiki sannan kuma sai a tashi a fara kewaye a labararen to malam wani ɗan littafi zan samu ne ko kuma a karkala na ga wannan littafin kamar guda biyu ne da Allah wala yana son guda ɗaya in an gawa kuma ya zo ki shingida a yi ta hira ka shiga bayi ka dawo in gidan mai sama ne ka hau sama ka sauko ka fita kai komai wataƙila fa sai za ka tafi in ka yi shiri ya ka yi wanka ka ce to ina ga zan tafi ce a ah, malam to in ba laifi ya raka ka mana makale mata ke a ga wani ba daidai ba ne ya sa goban ka kira shi ka ce a karwa kallawa da Allah ina son in kawo ziyara ya ce ai ko ya ta ga al'amuran nan ta wani malami ba ya ce masa ni na rasa yadda zai da irin wani abinci ta ah, hikima ba kai in ya zo din ba zai da ba zan gaya ko wani malami ne ya gaya min wannan ya ce ka ce ash Allah ka san jiya da kai na tashi ko yau da kai na tashi to shi zai da cire ciwon kai ka tashi in mai hankali ne sai tafiya baka ko kace ka san da jiki na tashi dama da jiki ka tashi mana akwai wanda ba da jiki yake tashi ba amma mai hankali shine wanda yake bin wannan nasihar da ubangiji yayi idza du'itum fadkhulu wa idza ta'intum fantashiru wala musta'nisina li hadithin akwai inda ba sa jin daɗi in baka zo ba Babanmu mu mala abdul Allah ya kara masa lafiya in ya ga ba baka zuwa to kai mashi ba kana da shiriri ta ba ina kake baka akwai da Allah ya musu wannan fadin kirjin ciyar da lokacin su su ciyar da duk wani abu da Allah ya ba su wannan baiwa ce Allah yake ba da ita manzala sama ya fi kowa wannan baiwar ya kowa karɓar mutane amma duk da haka Allah ya ce da sahabbai ga yadda za su fa min kun zai ji kunya wallahi la hayi min alhaq ba ruwan Allah da Allah gaskiya ce Allah ba zai ji kunya akan ta ba shi manzala sama haƙƙinsa ne ya haƙura amma Allah yana kishinsa Allah bai haƙura ba ka a wahalar da manzansa inna zalikum kana yi yu'zin nabiyya fa yastahin wallahu la yastahin wa idza sa'altumuhunna mata'an idan kuma wata larura ta sa za ku tambayi matan Annabi sallama alaihi wani abu fas'aluhunna min wara'i hijab daga yanzu ba a yadda ka shiga inda macen take ba ka tabbatar da cewa ka tambaye ta ne ba tare da kana ganin tana ka da haka shi yasa ma Anas malamai kamar abin nan Muhammadu Al-Amin Allah ya ji da da ya ce wannan shine maslakul ima'i wat tanbih fas'aluhunna min wara'i hijab zalikum aqharu liqulubikum wa qulubihin ai gaba ɗaya mace ma ba a son a dinga ganinta da aka yi aka ce wala ta tabarrujar jahiliyyatul ula malamai suka ce mutlaƙul kurus ake nufi kan ma su dinga fita ina rawa ai matan jahiliya ba cire kayan su suke da wanda ba suna rufe jikin su da haka tabarrujin shine kada su dinga yawan fita saboda matan jahiliya suna yawan fita Ka ga mace kullum ta fita al'amuran ta ai ta mace wa qarna fi buyutikunna ku zauna a gida wala ta tabarrujal jahiliyyah to nan aka ce dalikum atharu liqulubikum wa qulubihim kaga wannan maslakul ima wa tandih sai zama an dan nuni zuwa ga hikimar da ta sa aka ce a yi wanda ba daban wannan taharatul qulubi ita ce dalilin saukar da hijabun ba da sai zama an batanta damin babil abas wallahi wa hasha subhanahu wa ta'ala an yaf'ala ذلك wannan shine waqa ma la yawma idhin khubzan wa lahman wa kanat tafkharu ala nisa'in nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ta kasance da ma tana yi wa matan annabi sallallahu alaihi wa sallam nace tafkharu sai nace tana musu tinqahu ya kamata in ce ba cika baki tinqahu nace alfahari shi ma larabci ne amma tinqahu fa ne tinqahu gadara jiji da kai girman kai duka suna da bambanci da tinkahu eh faɗin rai su yawanci waɗannan sun fi in akwai zargi a ciki amma da nuna isa ita ma in akwai ɗan zargi a ciki amma an kace tinkahu hatta abin kirki ma ana yin ko ba ka bane ba ni ina tinkahu da mahaifana ko ina tinkahu da asalina ko ina tinƙaho da musulunci na ko ina tinƙaho da sunna ya yi ko ba amma ka ce ina faɗin rai to abinda ake jira a jibar ba wani abu mai kyau irin wannan mako to shi ta sai mu ce tafkharu tana tinƙaho wa matan annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa ita Allah ya aurar da ita ne an kahani an inna Allah an kahani fis sama'i ni a can sama Allah ya daura aure kuma ita kaɗai ce a tarihi aka san an ɗaura aurenta a sama bayan ita ba wacce aka ɗaura aurenta a sama na na ma ina aka ɗaura aurenta a gidan manzala sama aka ɗaura aurenta kuma ya ishe ta alfahari domin duk duniya ba gidan da ya kai gidan manzala sallallahu kuma zainab ba ta kai matsayin na na ma ba saboda na na ma tsoka ce ya ce ta manzala sama ita kuma na na ma ƙasan zainab ta ce tunda ita ba uwar ne ba ce aka ne ita uwar sharifai ce to wasu sai su gato, to in dai har an taɓa ɗaura aure to ya kamata ita ba ya ba a ce a sama an mai waka yake cewa matsayi matsayi ne na na babu mai matsayin ki don a fadar Allah sai ya da aka yi auren ki tun kina ƙaramar ki mala'iku suke miki aiki sai da ne yake sani na yi tawassali da ke mai hasan da usaini da an ganci an ga zan Allah sallallahu alaihi wasallam uwar sharifai na gai da fatima yar manzan Allah ko haka mai waka ce to matsayi matsayi ne na na babu matsayin wannan gaskiya ne amma da yace dan a fadar Allah aka yi auren ki sai a ce masa to hatu burhanakum in kuntum sadiqina amma bari mu gyara maka idan da sai an yi auren mace a fadar Allah sannan take da matsayi gudana da na fatima ta kai a fadar Allah amma matsayin da ta taka akwai inda ta taka da Zainab ba ta taka ba ita Zainab ɗin da muke da dalili ingantacce akan a fadar Allah akai aurenta zaka ba dole sai an yi aure a fadar Allah shine ba wannan ne ma'auni ba a'a to Zainab da aka yi aurenta a fadar Allah ta fi Aisha ne da aka yi da aka yi a gidan Sayyidina Abubakar ai ta kai ba Maza Allah bai zabe ta ya ce ita ta fi kowace mace ba a cikin matansa tarin cewa a sama aka yi aurenta wannan coincidence ne to duk da cewa coincidence ne wato katani ne amma duk da haka dai Allah kuma ya zabe ta ita ya ga dama yawa ya karrama ta kuma ta yi ta yi tinkaho da shi kuma ta kyauta saboda ka kwantar da hankalinka tun kina karamar ki mala'iku suke miki aiki wannan ba wani abin mamaki bane ba a ce an yi wana na ma aiki wani irin aiki mala'iku sun dama Allah ya halitta su ne su mana aiki su hidimta ma ko ba ka ba ne Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul ra'd eh lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazu lahu min amri Allah tun mala'iku su ne kowa aiki ba sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bi da wanda ya faɗi magana a fili da wanda ya ɓoye wa man huwa mustaqtin bil layl da wanda a cikin dare yake ɓoye maganarsa wa saribun bi ko yake ɓuya wa saribun bin nahari da wanda yake ta yana can yana nan da rana duka sawa'un ba wanda za a ce ya yana wahalar da Allah ya gane sawa'un minkum duka Allah yana ganin ku yana recorded din ku yana muku komai a tsarin sa na Allah lahu mu'aqibatun shi wannan mutumin yana da mala'iku min bayni yadayhi wasu suna gabansa wa min khalfi wasu suna bayansa yahfazunahu min amrillah suna ba shi kariya suna kare shi min amrillah daga lamarin ubangiji inna allaha la yughayyiru ma حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له kamar an nuna min lokaci yayi ko eh kuma daga cikin lokacin yayi ba ai ba mu bi mi komai ba hadisai bi muka yi malam Za zaka ce mana lokaci yayi tausaya mana mana ba ka ji tsoron Allah ba shi kenan bari mu dakata haka Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana ala wa sallallahu wa sallama ala na Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kawai dai mu haƙura mu daina saurin nan ina gani ni so nake mu zan mu kammala amma na ga kammala wa ta